a yau daren sha hudu ko sha biyar daren sha biyar ga watan zuma da al'ula shekarar musulunci ta 1434 wanda ya zo daidai da 25 ko da shida ko? da 26 ga watan march ya zo daidai da 25 ga watan maris watan uku 26 ga watan maris watan uku shekara ta 2013 almiladi idan ba a manta ba muna cikin kitabus sala cikin kitabus salati a kitabus salati muna babi na goma sha uku babu tashahhudi fi salati babin tahiya a sallah mun ka ce tafiya a sallah ta zo a hadisai ɗaiɗaiɗaiɗai har guda bakwai daga cikinsu shidda sun inganta wanda daga cikinsu ma'ambaci ta hiya abdullahi ibn abbasin wadda ba ita malam ya kawo ba sannan akwai ta hiyar abdullahi ibn abbas eh, abdullahi ibn sa'udin sannan akwai abdullahi ibn abbasin sannan akwai ta abu musa al'ashari uku din nan duka malam bai kawo su ba amma ya kawo ta aisha radiyallahu anha da ta Umar ibn Khattab radiyallahu anhu da ta ɗansa Abdullahi ibn Umara shi ma radiyallahu anhu mun ka hada sai mu ga guda shida kenan Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Abbas Abu Musa al-Ash'ari Umar ibn Khattab Abdullahi ibn Umar Aisha radiyallahu anha amma akwai hadisin da ya bai inganta ba amma shi ma kawo tahiya shine hadisin Samurah ibn jundub wanda imam abu dawud ya fi da shi sai dai hadisi na dan tangarda shi yasa dai ba dai ba dole sai an bace ba mun karanci lafazin tahiyat umar ibn da tahiyar abdullahi ibn umar da dai a gurguje mun ka kare na abdullahi ibn umar yau za mu tashi akan tahiyar aisha radiyallahu anha ina fata haka ne ko mala yace wa haddathani an malikin an abdurrahman ibn al عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كانت تقول إذا تشهد إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله دباب واول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إتشي السلام عليكم شكرا أنك عارف الله wannan kenan hadisan daga malik daga abdurrahman ibn qasim daga qasim babansa kenan shine an abihi shi qasim dama mun san aisha ta riƙo nai dan dan muhammad ne daga aisha matan manzo sallallahu alaihi ta kasance tana cewa idan za ta tahiya tana cewa at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah kalima at-tahiyatu mu'ambata dukkanin kalmomi na girmamawa wanda za a girma mai mukami ko shugaba dukkan Allah kai ka su at-tayyibatu alkakakkun kalmomi as-salawatu addu'o'i ko salloli azzakiyatu kyakkyawan ayyuka duka lillahi Allah ake wasu ina shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah makaɗaici bai da abokin tarayya Muhammad bawan sana manzon sana amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai annabi da hamasa da albarkasa aminci ya tabbata gare mu da duk sauran bayan Allah na gari sai ta ce assalamu alaikum wannan ta zo ijaban karka ce ina salati ina addu'in isti'aza da sauransu ko suna na in ka biyo hadisin amma yanzu la'alla malam ya takaita ne saboda at-tashahhud yace zai baka tahiya ba cewa ya abinda za a karanta in an ka zo zaman karshe ba bale ka ce ai bai gama ba tahiya ko ba haka ba to tahiyar ta baka a fahimci wannan وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره عن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kun kun ga wannan lafazi akwai maimaita wa ashhadu ga Muhammad sabanin wancan na farko السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين wannan shine a tahiyar da malam zai karanta sheka karshe sai ta ce assalamu alaikum an fahimta wannan sune tahiyoyin da malam ya kawo kuma duk cikin tahiyoyin kamo da muka sha faɗi dukan su kowace kai alhamdulillah matsauta tabbata a fahimta kamar ina na ta abin da ce tahiya an ka ce ma kila an fahimta amma bayan tafiya bayan tahiya an san akwai salatin annabi wanda an samu ruwayoyi shi ma daban-daban wajen ruwaya bakwai ko takwas amma duka dai ta tattaru kan salatin ibrahimiyya ne illa dai alfazo daban-daban na suka dan saba sannan an gama akwai isti'aza isti'aza ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan isti'aza daga abubuwan nan guda hudu min azabil qabr min azabil jahannama wa min fatil mahalmati wa min fatil masih ad-dajjal mun santa sannan ne sannan ka zabi addu'a da tafi baka shawa cikin addu'o'in da ake yi na karshe sai ka yi mai hisul muslim dan karamin littafin nan ja ya ya hada masu gwargwadon hali sai ka zaɓi ɗaya daga cikin su kai in kuma kana da wata bukata ga Allah a wurin kana aika roka kila an fahimta sannan karshe sai ka sallame assalamu alaikum wa rahmatullah mun fahimci wannan kira bin mulahaza dai wanda yake ba wata dogon rigima ta ba kuma ba wani zurhin karatu na ba game da sallama sallama hadisai da yawa sun taho koko dukan hadisan da suka taho sun zo akan lafazi guda kila fahimta koko in ce sun zo akan siga guda manzo sallah sallan yana sallama biyu dama da hagu kila fahimci wannan yana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a dama sannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi babu wa barakatuhu a hagu sannan yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah a dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kila mun fahimci wannan amma akwai hadisi da suka rigima kan shi saboda ya biyo kan zuhairu bil hakam shi zuhairu bil hakam wanda ya roto shi suna dan dibi ne akan majhul ko kuma yana da su'ul hizzi da dai sauran abin da aka dan magana kai ne amma dai hadisin Muhammad Nasiruddin ya ya inganta shi a cikin sifatu salatin nabi nashi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sallama guda assalamu alaikum kila an fahimta kan haka in hadisin ya tabbata kaga akwai kenan sigogi guda hudu kenan akwai siga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullah ko ba haka ba sannan akwai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko ba haka ba sannan akwai assalamu alaikum wa rahmatullah akwai assalamu alaikum ko ba haka ba sannan akwai assalamu alaikum guda kila an fahimta illa dai kan malaman hadisi suna rigima kan hadisin a yayin da jumhur mahi yawan malaman hadisi sun tafi kan suna suka hadisin saboda zuhairu bin hakami da a ciki to wasu sun isu ya inganta kila fahimta shi yasa ma da aka tambayi bin baz ya kaifiyar sallama yace sallama biyu ta ake yi hadisan da suka zo game da ita su hin inganta kan biyu ɗaya suna da rauni amma in ka yi tana cikin ahalus sunna kila fahimci wannan ba a badda aku a fassaka ka dan bid'a hake ko fasiki ko ko wani abu kila an gane saboda ma dama ya tabbata ruwaya ta tabbata rigima kan hadisin na ake yi sannan daga cikin sahabbai akwai mahu sallama daya amma ba lizuman ba kila fahimta abinda an lizuman ba kullum ba amma takan dauro ayi sallama daya a daga cikin su cikin sahabbai guda hudu akwai guda hudu akwai abdullahi ibn umara gashi mun samu anan kila fahimta hadisin da muka aje kan shi shekaran jiya haka yayi assalamu alaikum nan ya tsaya kila fahimta sannan akwai mi sannan akwai Aisha radiyallahu anha ga hadisan ta mun kare ita ma assalamu alaikum nan ta tsaya kila fahimta sannan akwai Anas ibn Malikin sannan akwai Salmatu ibn al-Akwa'i waɗannan hadisai ko waɗannan sahabbai guda hudu dukan su an samu tabbacin sun yi sallama ɗaya mun fahimci wannan shi yasa malaman jamhur suka yi ittifaki kan cewa sallama ɗaya ita ce ta hita sallah ƙara wata ita ce sunna kila fahimta ma'ana da ka ce assalamu alaikum ka ƙare sallah kila fahimci wannan amma sunna a cika ina fata mu gani daga cikin sahabbai guda hudu sannan daga cikin tabi'ina akwai mutum uku su ma suka yi sallama guda wani sa'il akwai alhassan albasari yakan yi sallama ɗaya akwai muhammad ibn sirina za mu cimma hadisi ne kan yi sallama ɗaya akwai umar ibn abdulazizi wanda muka samu hadisin farko cikin malik ko wanda an ka faɗa ma lokutan sallah ina jin kila kun tuno da hadisin shi ma yana sallama ɗaya ba luzuman ba yana yi wata rana yana sallama ɗaya sannan cikin atba'u tabi'ina dabaka ta sai imam malik imam malik yana sallama ɗaya wani sa'in auza yana yin ɗaya wani sa'in sannan imamu shafi ya zo da kauli biyu kauli na farko yana yin biyu ya hi tahiya kan hakanan ya hi shahara gare an ce bai ɗaya amma ga wani kauli yana ɗaya shi yasa an kace fi ahadi kaulaihi kila an fahimta sannan mazhabin imamiya, imamiya jinsi na na shi'a amma shi'a mai sassabci kila an fahimta an samu har wasu daga nasabanta danganta kansu ga ahalus sunna suna cewa imamiyya suke a fahimci wannan hasali ma suna da rigingimu game da hakanan amma dai abinda muka so mu ce sarahatan imamiyya mazhabi na na shi'a imamiyya shi ta ce ja'afariya. ja'fariya ita ce isna shari'a kila an fahimta isna shari'a su ne waɗanda ba su yadda ba sai da sai da imamman nan guda goma sha biyu ko ba haka ba kaga ba mu ce mai mazhabi a tsarin mu ina fatan mu gani a tsarin mu ba mazhabi na ba na ce haka dai saboda wasu malamai suna cewa haka amma imamiyya ko ja'fariya ko isna shari'a ba mazhabi na ba an gane ba firka ta daga cikin sarakun dalla a fahimci ka'idat eh don akwai ka'idat abinda aka ce ma mazhaba akwai ka'ida abinda aka ce ma firqa akwai ka'ida abinda aka ce ma dariqa ka'ida wannan terms ne su malamai su suka ba haka nan ko ba haka ba wanda an ka samu bambancin aqida da gare su ba mazhabi da ba firka ce firka balla ila an fahimta amma ai tsakanin malikiya da shafi'iya da hanafiya da hambaliya waɗanda aka ce ma mazahibul arba'a ai ba aqida an ka samu banci tsakani ba ko ina ji ai ba kida bane babu sabani game da Allah yanda yake babu sabani game da matsayin annabawa duka ba sabani ga matsayin sahabbai duka ba sabani ga duk abin da sun ka danganci gaibi da sauransu ko a tsakanin Imam Malik da Shafi da Ahmad bin Hanbal da Abu Hanifa amma waɗannan sai mun ka samu saɓani da su a wajen manubuwa kai da gurin kun ko uluhiyya an samu sabani duk sun iddiya in wani ilahuna ko ba haka ba eh eh ha wanda suka ce mai ilahuna ɗauke matakin kone su shi kaga ba mu ce mata marhabi za mu ce mata firka minar al-firqi dhalla amma abin da kasan in ce su sun lizinci sallama guda su ce ba a yin wata sai ita kila fahimci wannan amma su ma matsalar su ba ta bambanta da sauran matsalar ahlus sunna a yayin da waɗanda ahlus sunna ka ce ana sallama guda ba su ce ita akai kullum ba kila fahimta sannan ba su ce saura ba su inganta ba kila an fahimta hasali ma sun ce sallama biyu shine afdalu shine yafi abinda aka magana ya halatta ko bai halatta ba shi aka rigimat ya halatta kila fahimta amma imamiya cewa suka yi in kai yi sama da guda bada salatu kila fa kaga tunda an samu ni katun bambanci kila fahimci wannan ala kulli halin wannan zamu zamu koma karatu gare a gaba kada saboda aka malam zai kawo karatun na sallama kila an fahimta ina da suka da gaba ko yau to Allah ya samu gani sai abu na gaba وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأرب في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه قال مالك وهو الأمر عندنا wannan tambaya za ta za ta dauro ma sai a ce ka zo ka bi liman ko da kai kabbara ka bi liman a shiraka ta hudu ta ko ba haka ba aka zanna wurin tahiya ce ga shi limamin naka to ka amma raka a farko na kana tahiya wurin ko baka tafiya kila an fahimta ga raka a farko ko ka zo kai kabbara ashe ko da kai kabbara ga kai gare ka a sai kwado ita ta biyu gare ka da an ka zo ta karshe kai gare ka ta ukkuta shi ga liman ta hudu ta ta karshe shin kana kana hiya ga ta uku gare ka ko ga ta hudu ko ga ta ɗaya gare ka idan ya zan kana ba liman mun gane wannan sai ce wa haddathani an malik annahu sa'ala ibn ibn shahabi shi ya tambaye muhammad ibn muslim ibn shahabi zuhuri wa nafi' ya tambaye nafi' maula ibn umara an rajulin game da mutunin da da kala al iman ya shiga tare da liman fi salata cikin sallah ya shiga sallah tare da liman wa qad sabaqahu al-imamu bi raka'atin alhali liman ya tsere masa da raka'a shin wai tambaya ayata shahadu ma'ahu fi raka'atayn wal arba'i zai yi tahiya tare da liman a yayin da liman yana raka'a ta biyu ko yana ta hudu tunda in liman na ta biyu shi ta ɗaya tagarai in liman na ta hudu shi ta biyu ta ta uku tagarai wurin da ba wurin tahiya na yana yi wa in kana zalika lahu witran duk da abin ya zan wutiri ga rai yana yi faƙala dukannan malaman gan imam mali suka ce shi wa ibn shahabin da nafi'u suka ce liyata shahad ma ya yi tahiya tare da liman in yana tahiya shi ma ya tahiya tare da liman hurumin liman ya kama shi ko ba haka ba to haka suka ba da fatawa ƙala malikun sai imam mali shi ko ya tariki ya ce wa huwa al'amur indana to haka ni samu ana yi a madina haka ɗin ga duk malaman da ni karatu gare su kare kakkab cikin madina duk haka suka yi wa huwa al'amur indana a fahimta malaman da ya karatu ba wa huwa al'amur al-mujma'u alaihi indana ba ba wa huwa alladhi ittafaqa alaihi ulama ba a'a wa huwa al-amru indana kila an fahimta bai samu sabanin haka ba a duk sauran malamai ne ana mi ana tahiya kila an fahimci wannan ko wannan haka amsa take ai kadibi ka dibi mafhum na wasu hadisai da yawa waya sun ka taho da irin haka ko da yake ba so karara ba sun faɗi haka nan amma mafhum na wasu hadisai haka sun ka karanta ko ba haka ba na cewa inna ma ju'ila al li utamma bihi ko eh na cewa duk abin da yake kai idan kaza kai kaza idan kaza kai kaza kaga idan ya fada yana zaune kai ma ai sai ka zauna ko to kaga idan ya fi ai sai kai ko ba haka ba to wannan abu kenan ina jin mun kare tahiya ko ba haka ba kamar da ambata muna maganganu kan sallama da sauransu za su zo insha Allah babu ma ya fa'alu man rafa'a ra'sahu qabla al-imami wanda ya dauko kai ne kamun liman ya taso ya hukunci ne cewa ma ya fa'alu mi zai yi eh kamar sai fara bude mona mi Allah yi ne ta kwana dai ko ba haka ba ya kuskure ko bai ba ya kuskure tabbas to idan ka ɗago ka samu kan katsaye sai ga liman ka can cikin rukuni ko sujuda ya za ka yi to bari mu jiya kila an fahimta haddathani yahya an malik an muhammad ibn amr ibn alqama an malik ibn abdullah as-sa'di an abi huraira أنه قال الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان lafazin hadisin annahu qala shi abu hurairah yace magana abu hurairah ta hadisun mawqufun ala abi hurairah yace ni alladhi yarfa'u ra'sahu kaga wanda ka dago kai nai wa yakhfaduhu ko ko yayin saurin suke kai wajen ruku'i ko wajen sujuda qabla imam kamil limai kamil limamin sa an gane yayin saurin tasowa daga ruku'i ko yayin saurin tasowa daga sujuda kamil limamin sa ko ya saurin kai goshi ko cikin ruku kamin limamin sa fa inna ma nasu yatuhu bi yadi shaytan tukkuwarsa tana hannun shaytan ko ba haka ba shaytan aboki ne ina fata mun gane da waga siga duk sigar da an ga danganta ka da ba bata da kyau ko eh fa inna hu qarinun ko fa inna lahu qarin da sauransu duk bata da kyau saboda haka aike shaytan na ina fata mu fahimci wannan wannan da ya kamata in ja hankalin yan uwa musulmi so da yawa zaka ga haka nan ka'idar sallah idan ka ji liman ya ce Allahu akbar ba sai ka karya ba kila an gani ba ka'ida ga karya ku ta ku yi sulu tare ba ka san akwai wanda ma ka riga limai sulu sai ya aza hannuwa ne da guwa yuni ga kasa sai ga ya ce rima liman sai dan tsaye waitin ya dan jira kamun limai ya karasa kurena idan limai ce Allahu akbar zuwa ga zuwa sujuda sai ka gane ciki ka'ida sai ka ga kai ne aje kamun ka tankwasa kamun ka karya shi ya ka'ida haka duk sahabban manzo sallallahu alaihi suka yi ba yana Allahu akbar ku tafi tare Allahu akbar taso ku taso tare in yace Allahu akbar sai ka gane cikin rukuyi in yace Allahu akbar sai ka gane cikin sujuda sannan a tahi kuma wannan shi ka daidaituwar sallah idan yace Allahu akbar sai da kun ka gane cikin sujuda ko rukuyi kuma kun ka ce haka to in Allah sai in kun ka kai tare za ku tahiya kila fahimta kuma tare za ku tasowa to wannan kuma zai hada zukatan musulmi kila an fahimci wannan to amma sai ne kash wannan hadisi ta bangaren hanga hadisi ne isi ko ba haka ba saboda ni saboda muna da sanadi yace haddathana haddathani yahya an malik wannan dai mun san shi malik an muhammad ibn amr ibn al-alqama thiqatun an malihi ibn abdullah as-sa'di majhul an gane ba majhul daga cikin aljahala tana cikin asbab na ɗa'al fi sanadi ko majhul ba a san shi ba majhul hal ko ba haka ba ba a san waye ba bale mu san atiqatun huwa am sabtun am ghairu thiqa a da'ifun a sayyi'ul hifzi am muttahamun ko ba haka ba amma dai ala kulli halin hadisin yana da wasu abubuwa da kaɗan gaggata shi ta hanyar ba ka rigar liman ko ba da hadisai ma ingantattu masu nuna haka nan amma bai da muka san mu ce sanadi ne da'ifi in za ka kawo ka kawo wasu hadisai waɗanda ba waɗan ba masu nuna wannan hukunci ƙarara ko ba haka ba mu je ga hadisin hadisin ya kare mu je ga maganar gaba qala malikun ma ya yace fi man saha ga wanda ya rafkanwa fara fa'a ra'asahu ya daga kansa qabla al-imani kamun liman fi ruku'in aw sujudin a cikin ruku'i ko sujuda ya riga liman dagowa to inna sunnata fi zalika sunna nan an yarji a raki'an aw sajidan shi koma ya ruku'i ko ya sujuda inda ya cikin ruku'i ya bal imami nan ya koma in cikin sujuda ya bal imam sai ya koma wala yantazur zurin imama bai ce bari dan jira tunda ai taso a zai ko Bari ya jira mu wuce tari a sai dai ka koma an gane wannan wadalika cewa ya jira liman khata'un mimman fa'alahu kuskure na ga duk wanda ya haka bai koma ya ce bare ya jira in ya to su wuce kuskure na li anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi kala ya ce inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi fala takhtalifu alaihi an sanya liman don a bi shi ba ya bi ba li utamma bihi don ai koyi da shi fala takhtalifu alaihi kab saba maliman kana wani aiki shi na wani yana cikin rukuyi kana tsaye yana cikin sura kana zaure ko ai ka ka saba mai to kakkai haka wannan hadisi kun san ka hadisi muka yi imam malik yana cikin atba'u tabi'ina tsakani ne da manzo sallallahu alaihi wasallam mutum biyu akalla ko ba haka ba akalla ana sa mutum biyu daga tabi'i tunda shi tabi'u tabi'i na akalla a samu tabi'i sannan a samu sahabi ko ba haka ba saboda haka wannan hadisi imam mali ya yi quotation ya jawo shi dai saboda ya dauke kowa ya san shi hadisin ya tabbata haddathani yahya an malikin a can zai gabat zai kawo da shi an muhammad an an ibn shahabin an anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi hadisin yana nan tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam mai hadin maganar da imam malik daga ibn shahab zuhuri sai anas ta layin anas sannan ya saki ruwaito shi ta layin wa ta layin ابن شاتلاين هشام بن عروة حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما جعل الإمام ليؤتم به حديث يابو تلاين أنس ابن مالك دلاين عائشة رضي الله عنه kan cewa kenan yace li anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imam li bihi fala taqtalifu alayhi hadithun mawsulun an san shi ko ba haka ba amma wa qala abu hurairah cewa yadda abu hurairah ya ce alladhi yarfa'u ra'sahu wa yakhfidahu qabla al-imami inna ma nasiyatu bi yadi shaytan ko wannan mun san inda ya karbo shi gawa ya karbo shi ga Muhammad ibn Amr ibn Uqba daga Malih ibn Abdullah Sa'di daga Abu Hurairah mun ce ko Malih ibn Abdullah Sa'di majhul saboda haka anan riwayat da ifi ya ce a hadisin ifi ne ba sani ko mun gane wannan to alhamdulillah to yanzu sai mi sai sujada qabliya ko ba'diya ko ba haka ba tunda an kare sallah ai daga tahiya shikenan ko kuma nan na aka ba'di ko qabli ko ma'ana in in abu yadda ya sa kai ba'diya ko kai sujudu sahwi ta kama kai na aka yi ba an gama tahiya an gama komi ko sannan ayi ba'di ko qabli ko to ga hadisan ta zai shiga na'am na'am wa qala abu hurairah na karanta shi alladhi yarfa'u a wa yaqdu qabla al-imam inma la tusibu bi shaytan ko duk cikin hadisin nan babi na goma sha biyar mala yace babu ma yaf'alu man sallama min rak'atayn babu man ma man sallama min rak'atayn wa eh babu ma yaf'alu man sallama min rak'atayn kuka ce mi oh ya samu to ni ko bai sa sahiyan ba eh na bai sa sahi dun na ku ittifaka ya sa sahi an to fa a akwai wanda bai sa sahi ba ko to alhamdulillah sahi da aka magana ai ko ba haka ba eh ba bai na ba hadisin bane wanda ya sallame ga raka biyu ko ba haka ba cewa mai raka a ce ni ka san sallah bata cika ba eh sallah mai raka a uku ta ko mai raka a hudu to mi za a yi wannan shi muka ce masa hau ko inna ma kun tuna min kalimar sahiya yi as-sahaw eh sahau da annisiyanu nisyanu mal farqu bayna an was-sahawi na'am <laughs> mal farqu bayna rafkanwa da mantuwa bayna bayna rafkanwa wa bayna mantuwa na'am na'am <laughs> wancan da kawai na farko shakku aka ce mai ko ba haka ba shakku aka ce mai ka rage ko baka rage ba ka yi kaza ko baka ba shakku ba shakku aka ce mai sahau da nisyanu duka ana amfani su wannan can zo wani amma dai masu luga sun yi tsantseni sun ba ko wani haƙe ne suka ce mi suka ce an nisyanu adamu zikiri li amrin la ya ta'allaqu bis salati an-nisyanu adamu abinda aka ce ma nisyanu ka kafa tuna wani abu la ya ta'allaku bin bis salati wanda bai danganci sallah ba sai a cewa sai a ce nasita kila an fahimta ehen na hito daga gida sai nin manci wayata sai a ce nasitu ko ba haka ba to amma suka ce as-sahawu adamu zikiri li amrin ya ta'allaku bis salati in ko cikin sallah wannan abin ne yake yara ta yi sallah shi aka ce hau ko ba haka ba in na hito na bar gida na bar waya ta can ban cewa sahautu an waya ko ko an jawalin ko ba haka ba saboda la ta'allaqu bis salati amma in na bar wani abu cikin sallah ko ruku'i ko sujuda ko karatun fatiha ko tahiya ko wani abu da al'amarin sallah sai in ce sahautu sai a ce mai sahau sahiyar ma babu ma yaf'alu man sallama min raka'ataini sahiyan ko sai dai wasu musamman manta ba suna ta amfani da su haka nan sai mu sai mu musu ahuwa ko ba haka ba babu komi tunda luga dai ta ba sa'on shari'a yayi ba haddathani yahya an malikin an ayyuba ibnu abi tamimata as-sakhtiyani an muhammad ibn sirina an abi hurairata anna rasulullahi صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقص أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال رسول الله أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ركعتين أخريين ثم سلم فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول thumma rafa'a wannan hadisi imam bukhari ya roto shi wuri bakwai abu dawud eh, muslim ya roto shi wuri daya abu dawud ya roto shi wuri bakwai imam nisa ya roto shi wuri shidda suna cikin hadisai da yawa in za su roto su ta maimaita shi nan ma wa ya ruto shi wuri uku ya hannun duk zai bamu kila fahimta ya ruwaito shi ya sake ruwaito shi ya sake ruwaito shi bi alfazin mutaqariba hadisi na sananne hadisi na shahararre kina da hukunci hukunci da yawa ina karatu game da shi dazu na ga sai da wani malami ya hidda Fiƙihun hadisi 28 fiqhu fiƙihun da anka samu har waɗanda ba su danganci sallah ba 28 karkashin wanga hadisi mu karanta hadisin dai mu bi abin da muka bida hadisin dai ingantacce na daga Yahaya duk da na ko da na ce muku Imam Malik eh, Bukhari da Muslim su sauraito ko kaga wannan kowa ya san haka ingantacce kenan ko amma ga hanya daga Yahaya daga Malik daga Ayuba Ibnu Abi Tamim as-Sikhtiyani shine aka ce mathiqatun sabtun hujjatun thiqatun sabtun hujjatun min kibar al-fuqaha al-ubbadi haka ta karibu ya ce mai ibina hajar a cikin tahzibu ta karibi sai da ya bashi fika fika so biyu ya kara mai da hujjatun kasa ashe na karantarwa yana baɗi. kila gani sikatun sabtun wajen harda da wajen adala hujjatun yana baɗi kuma zan hujja ko ba haka ba eh sannan min barin fuqaha al ubbadi shiwa shi ayuba ibnu amita mata. abu tanima babansa ana ce mai kaisa in ka sami an ce ayyuba ibn kaisana shina as-sakhtiyani an fahimci wannan ko mhm. yana cikin ɗabakatul khamisa ɗabaka ta biyar yake mun san imam malik sadi a ko to akwai dabaqatul khamisa tsakanin su akwai sa sadisa kenan an muhammad ibn sirina shi ma malaminsa. sa wanda an ka faɗi ga wancan haka aka faɗi ga rai aka ce siqatun sabtun adidun hujjatun kabirul kadari fiƙa ne sabtu ne hujja ne abidun mai ibada ne kabirul kadari mai babban daraja ne muhammadu ibn sirina an san shi sosai eh yana cikin dabaka dabaka ta salisa tsakani da almajiri akwai dabaka guda sabi'a ya roto daga dabakatul khamisa dabakatul khamisa roto ga dabakatul salisa akwai ta hudu tsakiya ko la da muhammad bin sirina a cikin a cikin muhaddithina suna da wani ra'ayi la yara riwayata bil ma'ana yana cikin wannan kusan akwai rigima tsakanin malaman hadisi yana halatta a ruwaito hadisi bil ma'ana da ma'ana ce ma'ana ba lafazin ba kila an fahimta yanzu a bani hadisi na can ba yanzu ba a baka hadisi na manzon sallallahu alaihi wasallam amma ka zo ka rakkaba larabcin ka ka basu yana yi muhammad sunan ya ce la yajuzu A cikin wannan masu wannan ra'ayi ba a larabci a sa ko ba haka ba ko da lalle abin nan dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi lafzan bi lafzin lafzin dai kaɗan canza ko ba haka ba ba yi kila fahimta in yace kuli kuli kace ku yace ce haramun nan tun ko da kalimar guda ta kila fahimta ehem akula sosai an abi hurairata ya ruwato ga amirul muhaddithin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bar mu ta cicciko lafuzan da sun ka fita daga cikin wannan ko man sallah sallan in sarafa min ithnatayn wata rana yayi sallah mai raka'a hudu ya zanna ga raka'a ta biyu sai ce assalamu alaikum sai sallami an gane ba ɗaya daga cikin ruwayoyin ingantatta sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum sai ya tashi ya fita masallaci ɗaya daga cikin ruwayoyin ruwayan musul ta ƙara akwai wani ginshikin katon ice a gaban masallaci sai zai jingina ya aza hannu ne bisa gare ko ba haka ba kamar an taba shi in jirawi ya ce na dibai sai na ga fuska ce kamar dai an taba shi ɗaya daga cikin ruwayoyin suka ce faka raja sar'anin nasi yan sauri saurin nan eh da an ce assalamu alaikum a ta zuwa bude shago har sun hita kowa ya kama har suna labari har kusurcin salatu kai kage alhamdulillah wani ba kaga har kaga ta daɗi an fara rage sallah sallah raka a biyu ina alhamdulillah haka ya daɗi raka a biyu malam eh sharp sharp kenan <laughs> yawa suna ta haka nan abin ya diga yi a ɗaya ruwaya sai ce fa haban nasu an ya takallam mutane sun kaji tsoro ko an tsoron abubakar a ɗayan ruwaya ce wa fin nasi abubakar wa umar cikin na gaba ga abubakar da umar na zaune fahaba an yi kalle maku sai suka jimi suka ji tsoron su wa annabi magana sun ga annabi kamar alama akwai alama kushi an taba shi ko ba haka ba sun ka ga akwai wata matsala ne wadda ka damo annabi to ya za a yi suka yi shiru sai aka ce wafil qaumi rajulun yuqalu lahu dhulyadayn a cikin mutane akwai wani mutum wanda aka ce ma dhulyadayn a ɗayan ruwa ya ce ka summiya yoyi kallahu zul ya daini tulin fi yadai ana ce ma zul daini saboda dogayen hannuwa wannan yake ta tabbatuwa abin ban mamaki wannan lafazin li fi ya yadaihi ya hito cikin bukhari ko ba haka ba ibnu hajarin sai da ya shekara 28 yana karantar da bukhari sannan ya sharhi ne kila an fahimta sannan ya sharhi ne ina na mummuwa da wannan tarihin da ya zo sharhin fatu ya zo sharhin bukhari sai da ya yi reference da littafi dubu kila an fahimta mu wadanta na ta cikin tarihi ibn hajar mai bulugul marami ko amma ka gane wato harka ilimi an tambayi missa aka ce ma zuliya dai ne zuliya dai ne sai ya mance ya mance kila an fahimta harka ta ta karatu sai ce to yuqalu لأن إحدى يديه أطول من الأخرى يقال saboda ya karanta haka nan wani amma ga riwaya ta tabbatar da abin da su aka ce mai sannan ya ce wakila li'annahu kana yasta'amilu kiltal yadai ya kasance yana aiki da dukkan hannuwa ne guda shi aka ce mazur yadai ne bai da hagu bai da dama in rubutu ya kai na rubuta ma da dama ya rubuta da hagu duk iri guda kila wanga bai wa da ita ko amma dai lafazin hadisin ya ce li tulin kana fi yadai an gane ba sai ya tashi sai an ka ce a wata ruwa ta siffanta shi aka ce yana cikin mutanen ƙauye dama haka sahabbai kaso ko sun ce sun kasance suna shawa suna jin daɗi Allah shi kawo wani ba ƙauye haka suka jin daɗi saboda shi zai toye musu tambayoyi duk suna sauna annabi suna ɗan jin kunya annabi wasu iya tambayoyi amma an ka ba ƙauye yanzu sai ka samu waraka ko ba haka ba sai ta zuba tambayoyi kana amfani eh su ko sun san wa'a annabi ko ba haka ba sun san girma ta sun san girma ne sai yanzu ana ce mai alkhirbaku shi kan sai miki a ah, to shi yau ya tawfa yace ya rasulullah shin a kusurati salatu am nasita shin sallar ga wanda mun ka saba an rage ko ku kamance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba ba a rage ba ya ce la la budda min kuma ya ce ah, wallahi wa fi riwayatin ya ce laqad kana babu zalika in dai in dai ba a rage ba to amince babu zalika haka suka fassara tunda ya ce ba a rage ba to wannan dai lauhayi na lalle ba a rage ba ya ce to amma wallahi an kai an rage eh haka ne zure da ya ce wallahi an rage in dai ba mance ba to in dai ba a rage ma ba can ga Allah bai ce kai raka'a biyu ba in dai hudu ce to biyu ka yi sai mu sallah sallah ya tambayi mutane yace a sa daka zuliyadaini zuliyadaini ya gaskiya Faƙalu na'am bi ru'usihim suka ce eh suka daga kai wa fi riwayatin na'am bil lisan suka ce eh lalle an rage ko ba haka ba manzon sallah sallah ya taso da inda yake zingine. bisa wannan duki ya komo cikin masallaci ya juya dibi gabas ya ci gaba da sallah aka yi raka biyu aka zauna aka yi tahiya sannan sai abin garza mu ci gashi nan no sai mu cika hadisi sai ni fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asadaka dhul yadaini fa qala an-nasu na'am ko ba haka ba fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa a raka'atayn ukhra yayin sai annabi ya sallara raka'a ya sallaci raka'an nan biyu na karshe thumma sallama ya sallame thumma kabbara fa sajada mithlu sujudi aw adawala sannan yadda ya yayi sujuda yayi kabbara yadda he zuwa sujuda tai yayi sujuda irin ta sallah kai kilan mata he ta sallah tsawo Sun sun marafa makabbara rafa'a thumma kabbara fa sajada mithla sujudihi aw wala sun marafa. sannan ya taso sannan ya sake kabbara ya yayi sujuda misalin sujuda tai ta cikin sallah ko mata he tsawo nan mala ya kawo shi ijaza a bukhari ya ruwaito a muslim ya ruwaito muslim wadda bukhari da muslim wadda suka kawo shi sun makabbara ko ya ce fasa jada fasalla raka a taini an gane sun sallama an gane fasa jada misila sujudihi au adawala sun makabbara fasa jada misila sujudihi au adawala shi ne ka so mu gane ya yi kabbara yadda ya zuwa sujada thumma rafa'a ra'sahu fa kabbara Sane daukai ne ya yayi kabbara thumma wada'a ra'sahu fa kabbara Sane ta higa ta biyu ya yayi kabbara fa sajara mithlu sujudi aw awala thumma rafa'a ra'sahu fa kabbara kabbara nawa kenan kabbara hudu muttafaqun alayh lafazin hadisin sai karatar da mu abubuwa da dama daga ciki dai ashe maganar mai mantuwa ba ta bata sallah cikin sallah ko kaman ce ka yi magana ba ta bata sallah ko ba haka ba don sallama sallah ba ta cika ba kamar magana ta tun da ba sallama ta ba sannan magana ta gyaran sallah ta magana annabi da ya yi zure dai ne sake maimaitawa annabi yadda mutane tambayi su suka tabbatar da haka duk magana na gyaran sallah ko ba su bata sallah ko ba haka ba ashe sujudu sahawi kabbara hudu gare ta ba biyar ba ko ba haka ba fa kabbara fa sajada thumma kabbara fa rafa'a thumma kabbara fa sajada thumma kabbara fa rafa'a kabbara hudu kila an fahimta duk da suna cewa kabbara biyar amma dai hudu duk ga malaman hadisai sun kai ittifaki an gane ba ashe magana cikin sallah ko wace iri ta ba ta da kaidi ba ta da adadi ko ba adadin yawan magana ba kalima biyu ko uku ba shi ba in dai kai magana cikin sallah ta gyaran sallah ba ta da matsala kila fahimci wannan to abubuwa da yawa suka fita cikin sallah wannan bari saboda bukari hadisin tun ga hadisin nan malin saki maimaitawa wa haddathani an malikin an dawud ibn al-husayn kun duno dawuda ko ba haka ba ibn al-husayn an abi sufyana maula ibn abi ahmada annahu qala sami'tu aba hurairata yaqulu wannan hadisi shi ma ingantacce na daga dawud ibn al suna cikin mai ra'ayin khawarijawa ko kun san mutashaddidun dole ehen suna da yana da ra'ayin khawariju na ba a sabo sabo na fitar da mutum musulunci ko ba haka ba mhm, saboda haka su gare su karya in kai ta kafara ko shi yasa ɗaya su ba su ƙarya khawarijawa hadisin sika ne kwarai da gaske Dawud bin Husaini ba a so kai ba sai ga Ikrima ko ya hanka cin yaro to da Ikrima shi ɗaya da isi mhm, ina tuna mun san shi an abi sufyana daga abu sufyan abu sufyan wanga wahabu a sunanai ba a su abu sufyan sarkin makka ba wannan kun san na wanga ko tabi'ina kuma ku za ku jiya wahabu a sunanai yana cikin tabakatu salisa sikari sosai maula ibnu abi hamada annahu qala sami'tu aba hurairata naji abu hurairah yaqul na cewa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul asr wa tarana manzo Allah sallallahu alaihi fa sallama min rak'atayn an kai raka bi sai assalamu alaikum fa qama ya daini. sai zul yadai ne tashi fa qala aqasurati salatu ya rasulullah ya manzon Allah sallah ta ragu amna sita ko kamanta fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu zalika lam yakun babu abin da ya faru a zaton manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ba an yi rigima a manzo sallallahu alaihi wasallam na mantuwa bai mantuwa sai abin da Allah ya so ko ba haka ba sanuqri uka falatansa illa ma sha Allahu to wannan yana cikin masha Allahu kuma ba mu samu wani ba sai shi shi ya malamai ba sa sun ce an ah, ga sahauna ko ba haka ba sahau shi kuma inda annabi bai yi ba kai sahau kai dan yauya zaka gyara ta ko ba haka ba a shi yayi sahau din na an kaddaro mai da ya sahau dun gyaran sallah ashe ta'alimi na sahau din ma ashe karantarwa ta sanukuri uka falatan sa illa masha Allahu to wa hada masha Allahu an gane wannan in ba nan ba babu inda ya taba sahawu babu inda ya taba mantuwa ko gaba daya kila an fahimta sannan kuma ko nan ba ga kaulo ba ga fi'ilu na ko ba haka ba fa qala kad kana ba'du zalika ya aha sashin haka ya ga inda babu babu rage ba rage ma ba to an manci ya rasulullah fa aqbala rasulullah ala nasi manzon Allah ya bi mutane fa qala sai yace musu a sadaka zul yadaini fa qalu na'am fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tashi fa atamma ma baqiya min as-salati ya cika abin da ya rage masa na sallah summa sajada sajada taini yace yayi sajada sajada biyu ba'da taslimi bayan ya sallame ba'di yake nan yayi ko wa huwa jalisun yana zaune ba'di ya zaune aka yin ta ko ashe ba miki ba mai sauri mu cika hadisin wa haddathani an malik an ibn shahab an abi bakar ibn sulaiman ibn abi hasma yau kan ta fada gida imam malik ga wato wanga hadisi gawa gudi ba hadisin din ga hina wa haddathani an malik ga ibn shahab zuhri ko as-siqatu as ko malamin malamin imam muslim wajen hadisi ko to amma sai sun ka samu yanan yayi shudu zati da yawa hadisin ga da kowa ya sani hadisin ga da Muhammad ibn Sirin ya rawaito ga Abu Huraira hadisin ga ga Abu Sufyana maula ibn Abi Humayd ko Abi Abi Ahmad ya rawaito hadisin ga da duk ya sake maimaituwa cikin kutubu sita din nan to amma nan an samu ibn Shahab da wasu yan kalmomi wanda ya saba masaura sai zan an ci yayi shurudi bin ya ce sama a cikin ibn Abdul Bari a cikin at-tamhidu lima fil muwatta min al-asanidi yace ba hujja la yuhtajib hadisi ibn shahab az-zuhri li'annahu iltaraba fihi iltiraban shadidan daga cikin ku saurara qala balagani an gane ba an ibn shahab an abi bakar ibn sulaiman ibn abi hasma ko wannan tabi'ina ko ɗaya kenan hadisin duk mashahuri na daga abu huraira ko ba haka ba amma nan an yi ya zo balagan ko ya ce balagani shi tabi'ina balagani labari ya zo garan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار annabi ya raka a biyu daga cikin ɗayan ɗayan sallolin rana guda biyu din nan az-zuhri aw ko al wannan ba shi ya matsala ba fa sallama min ithnatayn ya sallame ga raka'a biyu fa qala lahu dhushmalaini dhushmalaini ibn shabi zuri yace haka aka yi mamaki sosai kwarai da gaske ko ba haka ba amma ku za ku ji akwai zushi malai fa akwai shi kuma akwai zule daini kila an fahimta ba haka da ya faɗo mai ba amma abin ban mamaki na ga mutum sika muta'ammikun cikin karatu ya zo ba da karatu shi ambaci ra wanda an kai kadiya shi na raye madadin ya ambace sai a yi wanda an ka ambaci kadiya lokacin babu shi zushi malaini babban sahabina yana cikin harko harkon sahabbai ustu shahida ma badari a ranar badar ya abin nan ya yi shahada tun badar ya shahada wannan kuma kadiyat an yi ta lokacin da zule zulaidaini suna nan tun da shi zule da ya magana shi ko da 'yan kabi tarihi ne shi na cikin na karshe karshe ga musulunta ya musulunta ba da fatahi makka ka ko san fatahi makka shekara takwas da hijira an kai ko to hayyace an yi wadda sallah wadda ni annan ba da fatahi makka an kai ta shi hada mana sunan wani wanda tusiya qabla a awami kamu shekara takwas ka gana ya yi shiruri sosai ko ehe wajen lamar layan ko bushe malayi ya tashi yace a rafi salatu ya rasulullah an rage sallah an gane ba an rage sallah am nasita ko kamance fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma qasurati salatu sallah ba ta ragu ba wa ma nasitu ban mance ba fa qala zushmaraini sai zushmaraini yace shine umairu ko umairu ibn ubayd ibn umairu ibn nadala eh yace a a kar kana ba'du zalika ya rasulullah in sai daga cikin wannan ya wakana fa aqbala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi manzo Allah huskanta mutane fa qala sai ce a sadaka zul yadaini zul yadaini ya faɗi gaskiya fa qalu na'am kun ji ba a sadaka zul yadaini zul yadaini ya faɗi gaskiya faqalu na'am ya rasulullah wannan hadisi ya ba mutum nawa shi ko ya ba mutum biyu sun kace il irabi eh eh faqalu na'am ya rasulullah suka ce eh haka ya manzon Allah ya faɗi gaskiya fa atamma rasulullah sallallahu ma baqiya min as-salati annabi ya tashi ya cika abin da ya rage na sallah thumma sallama ya sallame gum ba ba babu kabli ko thumma sallama bai hudu ba da komai bai kaje ko mun ka ce wannan shi za ta guda uku an kama ibnu shahab zuhri shi yasa mai at-tamhid ya ce adi hadisin kila fahimta amma hadisin da ya riga ka san shi mu sauri mu karasa wa haddathani an malik an ibn shahab an sa'id ibn al-musayyib wa an abi salama ibn abd al-rahman mithla zalika wannan hadisi shi ma wato daga malik daga ibn shahab daga sa'id ibn al-musayyib daga abu salama ibn abd al-rahman almajirin imam malikin ya ce an ruwaito misla zalika shi ma ya kawo irin kwatankwacin hadisin da muka na abu huraira an gane wannan nan ya ce misla zalika malamai sun ka ce kamata ya ce na hawa zalika ba misla zalika kila an fahimta ya ce misla zalika wani misla zalika zalika ishar na koma zuwa ga wani wanda ya wuce ko na kurkusa ko to amma ya saba mai duk shi bai ce zushi malai ne ba zune dai ne ce kamar da waye ce kamar da sauran Muhammadu bin Sirin ya ce kamar da wadancan sun kace ko ba haka ba zushi malai ne ya ce sannan kun kuma so ambata tahiya kina fahimta to in haka na kenan in dai wanda aka nufi ishara zuwa ga al'aqrabu na hawa zalika kwatanka cin kama amma akwai yadda sun ka saba duk an ka ce misali ba su saba ba yan ka ce na hawa sun saba to ko sun saba kamata a ce na hawa zalika ina fata mu gane wannan matsala ta ta haddace aya kuri qala malikun kullu sahawin kana nuqsanan min as-salati fa inna sujudahu qabla as-salami wannan fata imam malik kenan duk sahawin da an kai an gane wanda ya kasance ragi dai an ka samu to kabli aka yi sannan wa kullu sahawin kana ziyaratan fi salati fa inna sujudahu ba'da salami duk ƙarin duk abin da an kai sahu wanda ya kasance ƙari an ka samu to ba adiya akai kila an fahimta wannan shi abban mancin fatawar malik da fatawar shafi da fatawar abu hanifa fatawar malik kabli wajen ragi ba'adi wajen ƙari kila an fahimta fatawar shafi'i kabli zunguru kabli zunguru fatawar abu hanifa ba'adi zunguru abu hanifa fata imam ahmad babu kabli babu ba'adi kai dai ka ba hadisi in kadiya nan ta zo cikin hadisi an ka ce annabi kabli ya kabli an ka ce ba'adi ya ba'adi in bai koyi ko hakuri to in ko kabbi haka kina an fahimta in kabbi haka duka duka hadisan mutum kuɗe gare ka ko mutum biyar hadisan mutum biyan nan abdullahi ibn Maliki ibn buhaina abdullahi ibn buhaina ya kawo hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kabli sannan hadisin abu huraira gashi wanda muka gama sannan hadisin imrana ibn husayn shi ma ba yayi da hadisin abu huraira bari kila in hada muku lokaci guda da hadisan da sun kai kabli kuma hara da ba'adi ba'adi hadisin abu huraira ba'adi ya maito shi na wanda muka gama hadisin imran ibn husayn ba ya rawaito shi na da ta faru ta abu hurairah ta zune da ni imran ya ba labarin ta sannan wa sannan abu hurairah ya ba labarin ta da abu hurairah da imran sun ittifaki ga hadisi gudana hadisin zune da ni ba da an kai sannan mi sannan hadisin abdullahi ibn mas'ud shi ma ba'di na ƙara raka shi in kai ƙari sannan hadisin shi ma Abdullahi bin Mas'udin ba shine wanda an kai shakku ma at-taharri mutum uku kenan Abdullahi bin Mas'udin Abu Huraira Imran bin Husayn ba'di sannan hadisan kabli guda biyu shine Abdullahi bin Buhaina wanda na faɗa muku harko kabli ya ruwaito sannan Abu Sa'id al-Khudri kabli ya ruwaito sai mu yi bayanin hadisan a gaba in mun ka dawo karatu na gaba insha Allah kila fahimta illa dai ko da ke bari bayanin hatta he ya aka ya aka ba adiyat nau'in sifar sujuda din ko ya kamata mu san da wannan ina jin bari mu tsaya nan mala akwai tambayoyi wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya kara malu lafiya ko ya halatta a kira alkali wakilin Allah bai halatta ba ba a kiran kowa wakilin Allah ba a kiran khalifar Allah wannan daga cikin abin da sai shi yasa ma zai kokarin an san bai khalifa ba a cewa khalifar Allah har ma matafsirai amma na baki masu watsa ga lafika sai suka suna ce wai Adam khalifatullahi saboda me wai saboda samun kila inni ja'ilun fil ardi khalifa ba a ce mai khalifa ba a cewa khalifa ba a cewa wakili kila an fahimta duk ma'anonin cewa khalifa ko wakili na kaso na ga Allah don khalifa ba a khalifa sai in mai wurin bainan shi ko Allah babu sadda bainan ko ba haka ba ko sai ya wuce gaba ɗaya babu shi bai dawowa sai a ce khalifa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu khulafa'u kila an fahimta eh ba a cewa khalifatullahi ba a cewa wakilullahi akwai littafi al-akhta'u shai'a al-akhta'u shai'a fil aqida na Muhammad ibn Jamil Zainu ku neme shi yana daga ciki to ko yanzu gaskiya sai mutane sun yi hakuri tambayoyin suna da yawa wasu ba su ko kusa ga abin da aka karanta wannan yana cewa don haka za mu kawo yadda sun kai kusa ko wannan yana cewa gawar ta malam ina bambancin wanda ya sallar la'asar da karfe uku da rabi da wanda ya ta uku da arba'in lokacin sallah annabi sallah sun ya bayani ne a hadisai ya yi bayanin sallah subahi idan alfijir ya keto idan rana ta fito lokaci ya wuce azhar idan an kai zawali idan ka taka ina ka samu taki bakwai azhar ɗinta ya wuce mukutari a lokacin da ka taka taki bakwai la'asar ya shiga in rana ta kwadi la'asar ta fita idan rana ta kwaɗi magariba ta shiga idan shafaq ya bayyana magariba ta hita a yayin da magariba ta hita sannan isha'i ta shigo idan ya zan sulusul laili al-akhiri afwan idan sulusul laili al-awwali a ɗayan hadisin ko nisful laili ya wuce isha'i ta hita waɗannan sun lokutan da musalla sai yanka babu agogo ko kare kaza ko kare kaza agogo kamantawa na aka yi.